ya jama'ar musulmi a cikin waɗannan hudubobi da na gabatar da harshen larabci harshen alkur'ani harshen annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan kaɗan daga abinda na faɗa cikin harshen larabci a cikin harshen uwa bayan godiya ga Allah madaukakin sarki wanda shine ya sanya rahama jin kai zukatan bayansa muminai wanda yake gaya mana a cikin alkur'ani dangane da shugaban mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ba mu aiko ka ba sai domin jin kai ga dukkan halitta baki daya na shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai malicin dukkan halitta baki daya ina shaidawa tabbas annabi muhammad sallallahu alaihi shugaban bawan allah ne manzo ne na allah wanda shine zai yi jagora duk waɗanda suke ainihin fararen sofa ne zuwa ainihin wato aljanna wato a filin alkiyama duk wanda a gan da fara fuska da fararen hannaye da fararen kafafuwa suna walkiya to mutumin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar da mu a cikin wannan ayar Allah ya tabbatar da mu a cikin wannan ayar wato faran fararen sofanan nan wato wato fuska ta rika walkiya tana haske hannaye su rika walkiya suna haske a filin alkiyama kafafuwa su rika walkiya suna haske kamar an ajiye fitilar mota a kasa haka za a ga kababuwa suna haske to da inda kaga kababuwan nan suna haske fasaku suna haske hannaye suna haske to masu yin alwala ne a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi mu kare ne muke da wannan duk duniya ba mai wannan daga farkon halitta har zuwa karshe duk wanda baya alwala duk an gane ba mutum annabi Muhammad bane sarza amma mutum yana alwalar to wa ce zai samu wannan hakkin ba mu mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da haka za a bambance mu daga sauran halitta baki daya Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da wannan haske Allah ya tabbatar mana da wannan haske Allah ya tabbatar mana da wannan haske ya ƴan uwa nace bayan haka Allah ya tsira da aminci a bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wato tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa tsarkaka ƴaƴa da jikoki da mata sannan Allah ya tabbatar da wannan tsira da aminci a bisa abokansu sahabbai gaba ɗayan su manya da yara na farko da na ƙarshen su gaba ɗaya Allah ya tabbatar da wannan tsira da aminci a gare su Allah ya tabbatar da wannan tsira da wannan amincin a bisa duk wanda suka bi katarninsu suka yi aiki irin aikinsu daga masu tsoron Allah Allah ya samu a cikinsu ina cewa ya bayan Allah ina yi wa kaina wasiya ina muku wasiya da jin tsoron Allah a cikin ainihin wato gaba ɗayan motsinmu da shirinmu a cikin lokacin farin ciki da lokacin ainihin damuwa a cikin gaba ɗayan kwanakin shekaru gaba ɗaya sannan ku sani ya uwa musulmi yana daga mafi girman alamomi na jin tsoron Allah inda za a gane mutum mai tsoron Allah ne ya zama mai jin kai ne mai tausasawa ne ga bayan Allah baki daya a gaba ɗayan mu'amaloli a wajen saye a wajen sayarwa a cikin ainihin wato harka ta karɓar bashi da biyan bashi tsira da amincin Allah a yi kokari a tabbatar da su a cikin ayanayen raunanan bayan Allah raunanan mutane waɗanda suke ayanayen masu rauni dukkan ma'anar rauni da tausayawa a gare su da ayanayen wato jin kansu yana daga mafi girman wanda za mu koyi da shi a cikin waɗannan abubuwa jin kan bayan Allah baki ɗaya shine shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yake faɗa yana ta ubangiji na ne ya ladabtar da ni ubangiji na Allah shi ya ladabtar da ni kuma ya kyautata ladabi na sannan ya umarce ni da yin kyawawan halaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wa bai je makaranta kowa ba bai zauna a gaban kowane malami ba bai karanta kowane littafi ba bai zauna awa ɗaya tak da wanda aka san shi yana karanta wani littafi ko yana rubuta wani littafi ba bare a ce ya koyi karatun a wajensa ko ya koyi rubutun a wajensa ko ya je makarantarsa ya zauna ko ya labe da shi yana koya maka karatu ba a taba zamun ya zauna da wani mai karatu ba sallallahu alaihi wasallama amma abin mamaki abin sha'awa ya zo da saƙon da duk wani makaranci a duniya bai zo da irin wannan saƙon ba sallallahu alaihi wasallam ya zo da wasu irin karatuka wanda duk wani dokta duk wani farfesa duk wani masani da wani shehu malami bai zo da irin wannan sakon ba kuma ba wanda ya isa da ya zo da irin wannan sakon na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma gaga wani ya zo da shi to yayi nutso ne a kogon ilimin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kogin ilimin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dan tsakuro abin da ya tsakura yake yanyanawa yana faɗa mutane kuma a ta dinjinawa ana cewa kai malamin nan da ilimi yake wani mutum daga ilimin annabi Muhammad ya tsakuro sallallahu alaihi wasallam shine yake faɗa mana cewa ni fa kadai an aiko ni ne domin na cika kyawawan ɗabi'u annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wani kyakkyawar ɗabi'a duk wani kyakkyawan hali duk wata kyakkyawar ɗabi'a tun tun daga annabi adam har izuwa annabi isa duk wata kyakkyawar ɗabi'a da wasu manya suka zo da su su lukumani da mutanen ashabul kabi da duk wani malami hawariyawa da waye da waye wanda ya zo ya wani aiki mai kyau wata kyakkyawar ɗabi'a wani kyakkyawan hali to ya dan gutsara kaɗan ne daga irin waɗannan abubuwan wanda ya zo ya kyakkyawan hali cikakke complete babu ta waya ko shine masoyin mu annabi Muhammad shi ne ya zo da kowane irin kyakkyawan hali ya aikata shi a aikace kuma ya faɗe shi a faɗe kuma ya ce a ɗauko wannan sakon a gaya wa jama'a ma wanda yake zan ya shiga wannan ayarin nasa to shi ma ya zama mai kyautatawa ya zama mai tausayi ya zama mai jin kai ga halitta baki daya a a irin wannan ne na ciro wasu tuka na annabi Muhammad sallallahu alaihi inda ya kalli halitta baki daya yana cewa kowane bangare ga irin tausayawa da za a yi musu yana faɗa a cikin ainihin wato wata magana duk da wasu malamai sun ce maganar mursala ce amma dai ta gabanta tana nuna ko mursala ce to wanda ya faɗa to ya shaƙo ƙanshinta ne daga annabi muhammad sallallahu alaihi ana cewa wanda yake janyo ainihin wato arziki na abinci na abin sha na kayan sawa na kayan amfanin yau da kullum yana kawo su zuwa kasuwanninmu to ladan da za a bashi kan kamar mai yin jihadi ne domin ɗaukaka addinin Allah wato ka je ka kawo kafet ka ka kawo ainihin wato shanu ka ka kawo raguna ka je ka kawo raƙuma ka ka kawo tumaki ka ka kawo yadina ka je ka kawo atamfofi ka je ka kawo abinci ka kawo abin sha ka kawo kayan magani duk abin da kake ake so da dan adam yana bukata to ka tafi wani waje kaje je ka yi odar wannan abin ka kawo to za a baka lada kamar mai jihadi domin ɗauka addinin Allah amma wanda an je an je an kawo jiragen an kawo a jirgin sama an kawo a container an kawo a manyan motoci an je an janyo an kawo an kawo shi kuma da ya zo ya sa dukiya mai yawa sai sai sai ya je ainihin ya kai da wanau manya-manyan ainihin su ya kai ainihin wato bamfai manya-manyan su ya kai ainihin sharaɗa manya-manyan su ya kai sauran garuruwa manya-manyan su ya ɓoye ya rika tsakurowa kaɗan-kaɗan yana sayarwa don ya musgura wa mutane shine ake cewa almuhutakir da turanci sai suke ta mai hodin hodin duk wanda yake irin waɗannan abubuwan shi kuma aka ce kalmul hidi fi kitabillah kamar dan ta'adda ne a littafin Allah alqur'ani kamar wanda yawa alqur'ani ta'addanci ne eh kamar wanda yawa alqur'ani ta'addanci ne hakim ya rawaito wannan hadisin daga Ilyasa dan Mugira amma aka ce hadisin mursali ne amma kuma duk da mursali ne masu hadisi sun ce kyakkyawar magana ce eh inda zaka tabbatar da can shine abin da aka roto daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare da su baki daya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa yace mai janyo arziki na ci da sha da sawa da wurin zama da kayan gini da komai ya kawo al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi amfani da su cikin kwanciyar hankali to misalin sa ainihin wato shine abin da wanda Allah ya tattaro arzikin duniya da lahira da ya dora masa masa gaba daya amma wanda shi kuma an so zai zo ya saya gaba daya ya ɓoye don ya rika tsakurowa yana kuntata wa mutane to shine aka ce shi kuma mutakir shine mai yin hojin shi kuma abun tsinewa ne a wajen Allah abun tsinewa ne a mala'iko abun tsinewa ne ga annabawa da manzanni abun tsinewa ne ga aljannu abun tsinewa ne ga dukkan mutane abun tsinewa ne ga dukkan halitta baki daya mutane biyar masu ruwa ya sun rawaito wannan hadisi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ingantacce ne hadisi kaga wannan ya nuna wancan kowaye ya faɗa to ya jiyo kanshin sa ne daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a ga wa jama'ar musulmi ku sani ba ba a taimakon ku ba a ba ku arziki sai ta dalilin tausaya wa raunanan ku yawwa ka tausayawa mai rauni a wajen ciyarwa ka tausayawa mai rauni a wajen shayarwa ka tausayawa mai rauni a wajen bashi kayan sawa ka tausayawa mai rauni a wajen bashi magani ka tausayawa maraya a wajen kula da harkokin ilimin sa to wannan taimakon da kake baka sani ba ka ba lafiya babanka ba ta ba lafiya ka ba lafiya ka ba su da lafiya ka ware miliyan goma an je jamus shiru ka ware miliyan goma an je yanayin saudiya shiru ka ware miliyan goma an je ainihin wato amerika shiru ka ware miliyan ashirin an je indiya shiru da kabar abin ne a baya tsaro na watar zakuna illa bi du'afaikum ku sani wallahi ba a taimakon ku ba a ba ku arziki sai ta hanyar tausaya wa nan ku idan annabi Muhammad sai zama me waɗancan miliyoyin da na zana wajen miliyan kusan ɗari da ka ware dubu saba'in dubu talatin gidan gajiyayyo dubu talatin gidan ainihin wato yan kurkuku gidan talatin gidan naira talatin dubu talatin gidan marayu dubu talatin ka duba makotanka ka samar musu yan gero yan dawa yan wata masara dan wani abu ka je ka kai musu je ka wani kemis ka lallaba da wani ainihin mai kula da kemis din ka kawo dubu hamsin ka bashi ka ce duk wanda kaga ya zo don Allah ya kawo rashin lafiya ana ta kikikaka ya za a yi wa wannan mutumin allura ya za a yi wa waɗannan yaran allura ya za a yi musu ainihin magani ɗan panadol ɗan chloroquine da sauran makamantansu sauro ne ya dame su ya za a yi musu wannan ɗan gaga suna ta kikikaka to ce ne ni zan yi muku saboda Allah sai ka ce masa sai ya da a kula a cikin wannan kuɗin ya sa a ciki ainihin saboda Allah kenan ba sai ya ce wani ne ba ba shi kenan ka je a haka har wannan dubu hamsin din su kare wallahi ine muku rantsuwa ba zan yi kafara ba da za ka bi wannan makamar wallahi cikin ruwan sanyi sai wani ya zo ba ko gidanka ko a unguwa ko wani ya ji labarin babar ka ba lafiya an yi an yi an yi ba warke ba baban ka ba lafiya an yi an yi ba warke ba kai ma wani ciwo yana damunka an yi ciwon duniya a samu maganin abu ya gagara sai ya ci a mu je in ganshi ma. mana mu je mana menene ciwon da an faɗa wallahi malam da ya je lafiya kalar mai waye ya dan murza dan wani abu ya ce a sha shikenan a cikin minti goma an warke wallahi taimakon da kai wa bayin Allah shi kuma sai Allah ya budo da wata kofa cikin ruwan sanyi sai ya taimake ka akan ainihin waɗannan ainihin bukatun naka gaba daya har da maganin babanka da babarka da kai kanka da uwar gidanka da aka kashe miliyoyi da yawa a ciki taimakon Allah shi ya san ta inda yake bullowa da bayi amma kai dai yi kokari taimakawa bayan Allah taimakawa raunana Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu a wajen taimakawa raunana eh haka abokan gaba sun yi ma dudumu za su yi ma rutsi. shi ma ka rika taimakawa raunana cikin ruwan sanyi sai Allah ya yaƙi su gaba ɗaya su juya ba za su yi ma koyo wallahi wallahi ba su yi ma komai ba duk buga wanda za a yi wallahi karshe ma wani in ya in ya zalo wani makaman Makaman kansa zai koma wallahi saboda kai kana taimakon raunana wallahi ba abin da zai same ka ba abin da zai same ka hal tun tunsaruna wa turzaquna illa bi dhafaikum ba ba ku arziki ba a taimakon ku akan bukatun ku da abokan gaba sai ta dalilin tausaya wa nan ku ina kansula ka taimaka wa raunana ina tiyaman taimaka wa ake bukata a gyara musu ina shugaban kasa a taimaka wa launana duk abin da ake bukata wallahi cikin ruwan sanyi sai Allah ya yi ko ana so ko ba a so ko an yadda ko ba yadda ba taimaka wa raunana kai attajiri wallahi dai waɗanda suke cutarka a dukiyar nan taka da za ka ɗauki layin taimaka wa raunana wallahi in sun tayi cutarka ma wallahi ba za su iya ba ai ba za su iya ba ai ba za su iya ba ba za su iya ba Allah ya zama mai taimakon ku kuma wani ya zo ya cuce ka ai ba zai yi ba هل تنصرون idan annabi muhammad إذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وترواية زي بدعوتهم bid'awatihim wato taimakon da ake yi muku taimakon da ake muku arzikin da ake baku addu'ar raunana in kun faranta musu su ce kai Allah ya taimaka wanda ya taimake nan Allah ya taimaka wanda ya taimake mu Allah ya yayo wanda ya yaye mana damu wannan Allah wallahi wannan addu'a ta su jike magana ta kare sai Allah ya ce an yi domin suna daga waɗanda Allah yake kallon abin da suka ce kuma yayi subhanahu wata'ala a wata ruwayar wa ikhlasihim tsarkin zuciyar waɗannan nan da ka maka musu shikenan kai kuma san shikenan kurin da sun yi addu'a da tsakakakkiyar zuciyar nan tasu shikenan sai Allah ya ce shi kuma an warware ta matsala wannan da hadisi ne daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ingantattu yan wa ingantattu to da ka karbi wasa da taimako yana fada a tausaya wa raunana yana fadawa ainihin wato masu saye da sayarwa da masu sauran harkoki wallahi duk wanda ya tausasa to Allah zai shiga lamarin sa gaba daya domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana san tausayawa a cikin kowane irin lamari yana faɗa a cikin ainihin wato wani hadisi yana cewa wato rangwame bai taɓa shiga ciniki ba na tsaye ko sayarwa rangume bai taba shiga cikin wannan cinikin ba wallahi sai Allah ya yi wa wannan abun albarka sauki a ai sauki ai ai ai ai sinadarin da yake cikin sauki na samun alkhairai ai yawa ne da su yan uwa jama'ar musulmi saboda haka mu dage mu tausaya wa raunana mu taimaka wa raunana yanzu nan sai Allah subhanahu wataala ya warware matsalolin baki daya Allah manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa hadisi yana cewa masu jin kan bayan Allah shi ma Allah subhanahu wataala mai jin kan yana jin kansu saboda haka ku ji kan waɗanda suke ƙasa wanda lamarinsa yake sama da kowa shi ma zai ji kanku ne Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya taimake mu Allah ya taimake mu a wajen waɗannan abubuwan yana faɗa cewa yanayin wato man waliya shay'an min umurul musulmi wanda ya jibanci wani lamari lamari kowane iri daga al'amuran musulmi ka jibanci lamarin matarka sai ka tausaya mata ka sauƙaƙa mata Allah zai sauƙaƙa ma ka ji bunci lamarin yayanka sai ka tausaya musu ka sauƙaƙa musu Allah zai sauƙaƙa ma ka ji lamarin kasuwancin mutane kai ne a wajen ka ake zuwa ana saya kan jin sauƙi sai ka sauƙaƙa din to Allah zai ji lamarin kai ma Allah zai sauƙaƙa maka ne a wajenka sai ka sauƙaƙa musu Allah zai sauƙaƙa ma haka takin noma ne a hannunka ka sauƙaƙa wa manoma Allah zai sauƙaƙa ma harkar a yanayin wato kula da tsaro na jama'a ne a hannunka sai ka kula da wannan Allah zai sauƙaƙa ma kai ma harkar gini kayan gini a hannunka na mutane sai ka sauƙaƙa musu Allah zai sauƙaƙa ma kai ma Allah ka mana kai komai menene dai gaba ɗaya in dai ka sauƙaƙa to Allah subhanahu wataala zai sauƙaƙa amma idan aka danka lamarin mutane a hannunka sai kai ƙe magadai ka bushe ido baka ma zo ma ka yadda ma su zo su ganka su kawo kukan ka yadda ma su zo su ganka su kawo matsalar ka bude waya ma su bugo waya su faɗa ka ga yanayin ka ji abin da suke fara ka ki ka kulle kofa ka kulle saduwa da kai baka yadda a zo ba ko kuma kai fiye sa ka hana mutane saduwa da shi don su gaya masa matsaloli to billahi la ilaha illa huwa idza as-sadiqul masduq annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wallahi yadda ka ki ka ga mutane din nan yadda ka ki ka bari mutane su ga shugaba dan su kai kuka wallahi kai ma haka Allah zai tsare gabarin ka ba za ka shi barana alkiyama shi ko ganin Allah ranar alkiyama algaba da malam ya fi matan wurin ini daɗi ya fi kayan ci da kayan sha daɗi ya fi kayan sawa daɗi ya fi wurin zama aljanna daɗi ya fi duk abin da ake jin daɗi wallahi ganin Allah a alkiyama a aljanna wallahi ya fi duk waɗannan abubuwan daɗi gaba ɗaya haka wani mawaƙi malami yake faɗa eh bayan zaunan na'ima idza ra'ahu wa ya khusrana al itizali dan aljanna duk daɗin aljannar duk daɗin kayan daɗin aljanna wallahi idan Allah ya bayyana a gare su suka ga Allah subhanahu wataala to duk wannan dadin na mata da yaya da kayan sawa da kayan waye da kayan kwanciya da kayan kalle-kalle gaba daya mantawa take da waɗannan ni'imomin gaba daya ganin Allah ya fi komai daɗi yaddar Allah a cikin aljanna ta fi komai daɗi wa rizwani min Allah akbar haka alqur'ani ya faɗa an baka ni'imar wannan yan aljanna ne bayan an bada aljannar an bada komai na aljannar Allah ya ce amma ku sani ba ba ku labarin abin da ya fi aljanna daɗi ba ya fi kayan daɗin aljanna daɗi ba kamar an tambaya ya Allah menene yace wa ridwanu min Allah akbar a ce kuma Allah ya yarda da ku bayan kun shiga aljannar Allah ya yarda da ku ba zai ƙara fushi da ku ba to ya fi komai daɗi Allah ya ba mu yardar Allah Allah ya ba mu yardar Allah a ƙarshe nake faɗa ya ɗan uwa jama'ar musulmi musulmi ya ɗan uwa jama'ar musulmi manzala sallallahu alaihi yana faɗa ainihin yan wato matanmu yana daga waɗanda ya zama wajibi a gare mu mu kula da su irin abin da muke ji na koke-koke a zo mana da safe a zo da rana a zo da yamma a zo da asusuba wani da asusuba zai bugo waya wani tsakar dare za a bugo waya eh ko da sai ka ji mace ce take magana hankali na yakan tashi me hada ni da wace da daddare ba tawa ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam da Allah ka yi hakuri na da kai bacci wallahi mai gidana ne kaza kaza kaza kaza kaza kaza in ka ji irin bala'o'in da take faɗa sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani lokacin in muka ji irin waɗannan da ka tashi daga bacci ba za ka ƙara iya komawa bacci sai gari ya waye ya duddura ashar ya zazzagi ubanta ya zazzagi uwarta ya zagi danginta ya tattaka ta ya mammare ta ya yi mata munanan abubuwa kuma gare ya waye ya fita ba ko kudin abinci bai wayar ba kuma shi ne mai gidan ko shi ne mijin me zai hana al'amuran mu me zai hana al'amuran mu ana irin waɗannan abubuwan mutanen da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tausaya musu Allah ya ce a tausaya musu kai kuma kana san kana hargitsi ka fito waje kana wani fufukar banza duk duk fufukar da kai inda baka da mata baka da mutunci a idan mutane ko malam ne baka da mutunci ko sarki ne baka da mutunci ko alkali ne baka da mutunci za ta alkalin ma da gauro ne yake mutane shari'a hanya ma zai yi adalci kuwa attajirin da baka da mata baka da mutunci a idan mutane raga da malam saboda haka ya yan uwa jama'ar musulmi wannan abin da wallahi koke-koken da ake kawo mana na iyali suna kuka an musguna an tuskuna ba daidai ba ne alkur'ani bai yadda da wannan abun ba Allah bai yadda da wannan abun ba Allah subhanahu wa ta'ala cewa wa shuruhunna bil ma'ruf wa bil ma'ruf matan nan na auren ku yi mu'amala da su da kyakkyawa ku yi mu'amala da su da kyakkyawa yana fara wata ayar walahunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf abinda aka ce mata su kyautata muku su muku biyayya su muku hidima su muku kaza su muku kaza su bi ku in kun ce har ma faɗaka a lokacin da kake fada ta fi baɗar babanta girma da babanta zai aiko ya ce ta je ba za ta iya fita ta je ba sai ta tambaye ka da Allah ba kai da ragaba ba kenan yanzu an baka wannan girma an baka wannan daraja to wajibi matan su ma suna buƙatar irin abin da aka ce ta kyautata ma kai ma ana buƙatar ka kyautata musu wannan shine zai sa ainihin ƴaƴanmu su fito sumul ƴaƴanmu su fito garau ƴaƴanmu su fito lafiya kalau ƴaƴanmu su zama mutanen kwarai saboda uban na kirki ne yayi kirki ga uwar uwar ta kirki ce ta yi kirki ga uban to in aka yi wannan haɗin a ɗan da za a haifo yadda za a haifo kirki ce in ka san irin gidan da suka haifa da irin waɗannan yayan kai ma ka je ka kai kanka ka ce ka zo kana neman iri ba kuma ba da ya zo shi kenan sai a kyale ba shi ma abin kita sai an ji ya dan kwarai din ne za a bashi ya kwarai saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa idza ja'akum man tarzawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu an wanda kuka yarda da addinin sa da kyawun halayen sa in yazo jinku ma aure to ku aura masa in kuwa ba ku aura wa irin wannan na kirkin ba dan ya zo da kuɗi dan ya zo da motoci manya ya zo da manyan riguna da sitati ya zo ya zo ya zo ya zo zo ya zo ya zo wannan ce ta sa aka bashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir fitna mai girma mai fadin gaske ita je za ta faru a bayan kasa wallahi wannan yau shine mafi yawa duk wahala da muke sa ya ne hargitsatsu duk su suke kawo wannan hargitsin wallahi kuma ba su fito ba sai daga gidan aure hargitsatsi amma da an tausasa to 'ya'yan da za a haifa masu tausasa wani da an kin wannan kuma to ba za a samu wannan ba Allah subhanahu wataala ya taimake mu dan uwa dole jabirki sauran waɗanda suka fargi abubuwan nan muka fara larabci Allah ya ba mu ladan baki daya dan albarka alqur'ani dan albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna yi wa ɗan uwa jama'ar musulmi gaba daya ainihin wato barka da yin sallar idi sallar layya da ibadu da aka yi na yanka da ibadu da aka yi na sadakar nama da ibadu da aka yi na ziyarce ziyarce da ibadu da aka yi na kabarbari da ibadu da aka yi na abubuwa kala kala horo da kyakkyawan aiki hani ga barin mummunan aiki da ibadu da aka yi na tausayawa rauna na da sauran makamantan irin waɗannan ba da abin da aka koya din nan to zo ake kuma a sauran shekara gaba ɗaya mu ci gaba da aikata irin waɗannan abubuwa ba kai kadai zaka ta sa nama ka ta ci a ɗakin ka kurin da kai zama daga ba yara rama suna bukata marayu suna bukata gwabare suna bukata nama ko tsoka biyu ne in ka bayo wani mai rauni wanda ba zai iya samu ya ci ba nama tsoka biyu yana aiki a jikin mutum kwana bakwai kwana bakwai nama tsoka biyu kwana bakwai zai yi amfani da mutum duk sati zai samu tsoka nama guda biyu ya ci kurin ya ije ba zai rame ba za a gan shi dimimi amma da yawa mutane da kake kallon da kurmin idan nan da dan wuya jijiya tana yawan fita wallahi tallahi ba a samun nama ne ana ce ba a samu ba a samu ba a samu to bayan Allah in ba samu nama ba rika samun awara ana ci shi ma ainihin yana tsayawa a matsayin nama Allah ya taimake mu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbi atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقار الرجال يا يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين اللهم اكفنا بهلالك عن وأغننا بفضلك عمن سواك يا كاشف البلوى ويا لطنا ويا لطيفا بالعباد لطبنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين الله كتمكي كسرمو الله كتمكي نيجيريا الله كتمكي نيجيريا الله كجار من نيجيريا الله Allah ka karfafa tattalin arzikin Najeriya Allah ka karfafa tattalin arzikin Najeriya Allah ka karfafa tattalin arzikin yan Najeriya Allah ka karfafa tattalin arzikin yan Najeriya musamman talakawa Allah ka karfafa arzikin talakawa Allah ka karfafa arzikin talakawa Allah ka karfafa arzikin raunana Allah ka karfafa haƙƙin raunana Allah ka kiyaye masallatanmu Allah ka kiyaye makarantunmu Allah ka kiyaye almajiranmu Allah ka kiyaye ɗalibanmu Allah ka kiyaye gidajenmu Allah ka kiyaye iyalanmu Allah muna roƙonka dan albarkar alqur'ani dan annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan ibadar da alhazai suka yi a Makka dan ibadar da alhazai suka yi a cikin garin Makka dan ibadar da alhazai suka yi a garin Mina dan ibadar da alhazai suka yi a filin Arafa dan ibadar da alhazai suka suka yi a filin muzdalifa dan ibadar da alhazai suka yi a wajen jifa dan ibadar da alhazai suka yi a wajen dawafi dan a ibadar da alhazai suka yi a wajen sa'i dan ibadar da alhazai suka yi na yanka dan ibadar da al'ummar musulmi suka yi na yanka a duk duniya gaba daya Allah muna kama kafa da kai muna kama kafa da waɗannan ibadun muna kama kafa da mutanen kirki muna kama kafa da duk wanda ya cancanci a kama kafa da shi Allah muna da yara zawarawa muna da yara 'yan mata muna da yara ainihin samari duk suna bukata aure shiru babu bayani Allah koro musu masu nema Allah koro musu masu nema Allah koro musu masu nema na gari Allah koro masu nema na gari waɗanda kuma masu neman sun zo Allah ka hore abin da za a yi don albarka alkur'ani don albarkan manzon Allah marasa lafiyan da na gida da na asibiti da masu yi a tsaye da wanda ma ya san yana tafiya amma bai san ba shi da lafiya ba sai eh, Allah karka kare shi da wannan rashin lafiyar faɗakar da shi ya je a duba shi domin ya samu ainihin lafiya dan albarka alqur'ani dan albarka annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi Allah nuna mana karshen wannan shekara lafiya Allah ka nuna farkon shekara mai kamawa lafiya dan albarka alqur'ani dan albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya saka annabi muhammad da alkhairi Allah ya saka sahabbai da alkhairi Allah ya saka malaman mu da alkhairi Allah ya saka wa iyayen mu da alkhairi Allah ya saka wa waɗanda suka rene mu da alkhairi Allah ka reni ƴaƴansu irin yadda suka yi mana Allah ka reni ayansu cikin alkhairi har su zama mutanen alkhairi yadda aka rene mu ka zama na alkhairi iji mutane sun ce ana kallon alkhairi tare da mu to Allah ka yi wa waɗanda ainihin suke kaunar mu ma Allah ka mai da su da ayansu din alkhairi gaba daya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum yarhamukumullah gyara sahu yan uwa a kusanci juna a daidaita na'am الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمدا رسول الله إلى الصلاة على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله فإن تصوية الصفوف من إقامة الصلاة صووا واعتدلوا الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انت سلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام اللهم لا اله الا انت